Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. Assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran mai karantawa Ibrahim Ka'almasi Garba. Kungiyar kawance ta neto ta sa dakarun ta na mai da martani cikin ɗamara a karo na farko jiya Juma'a. don kare mambobinta da ke sashen gabas a daidai lokacin da sojojin rasha ke daɗa dannawa cikin ƙasar ukraine saboda girke ɗumbin sojoji da rasha ta yi ta yi cikin watannin da suka gabata dukkaninmu mun ƙara ƙaimi a jajircewar da muke yi da kuma shirin kare kanmu abinda sakatare janar na neto jan stoltenberg ya gaya ma manema labarai kenan a birnin brussels ya ƙara da cewa muna kan girke dakarun mayar da martanin neto a ƙasa a teku da kuma sama don mu daɗa ƙarfafa aniyarmu mu kuma iya mai da martani cikin gaggawa ga duk wani lamari na bazata. Dole mu kauce ma duk wani kuskuren lissafi ko rashin fahimta za mu yi duk abin da muke iyawa wajen kare kowace ƙasa mambar ƙungiyar da kuma duk wani taku na yankin ƙasar neto a cewar stoltenberg ƙasashen neto da dama sun ƙarfafa dagar da suka ja a gabashin turai a 'yan kwanakin nan ta yadda sojojinsu jiragen sama samfurin jet da kuma jiragen ruwa na yaƙi ke cikin shirin ko ta kwana a faɗin yankin. Babban abin da neto ta sa gaba shine kare ƙasashe mambobinta a cewar Claudia Mejo ta cibiyar nazarin harkokin ƙasa da ƙasa da kuma tsaro. A halin da ake ciki kuma masu zanga-zanga sun bazu kan titunan biranen ƙasar Rasha ciki har da Moscow da St. Petersburg jiya Juma'a don bayyana rashin amincewarsu da mamaye kasar ukraine da rasha ta yi duk wada kokarin da hukumomi suka yi ta yi na dakile yaduwar adawa da yakin da kuma nuna gawurta da nuna an fi gaskiya a lamarin a birnin st petersburg ne aka yi zanga-zanga mafi girma inda ɗaruruwan mutane suka hallara nan da nan a tsakiyar birnin suna ta ihu cewa ba ma son yaƙi a yayin da 'yan sanda kuma saba da kayan kwantar da tarzoma ke ta kama masu zanga-zangar ɗaya bayan ɗaya. Ƙungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam ta OBD Info wadda ke bibiyar yawan kame masu nasaba da siyasa ta lissafta kame wajen 437 da aka yi a birane 26 a faɗin ƙasar Rasha ciki har da 226 da aka yi a birnin Moscow da 130 a birnin St. Petersburg a birnin Moscow hatta mutanen da ke wucewarsu kawai an kama su a cewar kafafen labarai. akwai alamar zanga-zangar ta je jama'a bata kai ta shekaran jiya alhamis ba lokacin da dubban mutane suka bazu kan tituna a biranen rasha an kama masu zanga-zanga wajen ashirin a birane hamsin da takwas na kasar rasha da daren shekaran jiya alhamis ciki har da biyu a birnin moscow a cewar kungiyar ta obd info duk wani gwamza yaƙi da rasha na lokaci mai tsawo zai jefa biliyoyin dukiyar ƙasar da rasha ke wabarin wuta wato ukraine da babbar abokiyar cinikayyar ta china cikin haɗari a cewar ƙwararru idan mamayar da rasha ke yi ta ɗau lokaci yarjejeniyar shekara uku da ukraine ta cimma da babban kamfanin china huawei ta kafa layin salula na foji a ɓangaren sifiri na birnin kyiv za ta tsaya kuma jigilar ɗimbin amfanin gona za ta ragu a cewar dexter roberts marubucin littafin nan mai suna the myth of chinese capitalism wanda ke da zama a nan amurka cikin 'yan kwanakin nan 'yan rajin kare haƙƙin ɗan adam da 'yan siyasar amurka sun yi ta kiran babbar kwamishinar sashen kare haƙƙin ɗan adam na majalisar ɗinkin duniya michelle bachelet da ta saki rahoton da aka daɗe ana jira kan batun haƙƙin ɗan adam a xinjiang wani yanki na arewa maso yammacin china inda nan ne 'yan kabilar wiga musulmi tsiraru ke zaune lambar da ake yi don a saki rahoton 'yancin dan adam ɗin na zuwa ne shekara da shekaru bayan da ofishin bachelard ya yi ta ƙoƙari amma ba tare da nasara ba wajen neman cimma yarjejeniya kan sharaɗin kai ziyara shinshin don binciken halin da ake ciki game da batun 'yancin ɗan adam ba ma tsammanin ziyarar za ta faru kwanan nan ganin cewa babbar kwamishinar sashen 'yancin ɗan adam ta kasa cimma jituwa da gwamnatin china cikin shekaru uku da suka gabata a cewar zamritai arkin wani babban jami'in kungiyar 'yan kabilar wiga da ke birnin munich kasar jamus shugaban amurka joe biden jiya juma'a ya gabatar da ketanji brown jackson a matsayin wadda yake so ta zama baƙar fata ta farko da za ta zama alkali a kotun kolin amurka wanda tuni hakan ya sa aka shiga muhawarar jinsi kan wannan mata wadda a yanzu alkalin kotun ɗaukaka ƙara ce ta gwamnatin tarayya daga cikin mutane 115 da suka taɓa zama alkalan kotun kolin amurka kusan duka ɗin banda guda uku farar fata ne baƙaƙe biyu ne kawai kuma maza biden da wasu jigajigan 'yan jam'iyyar democrat sun sha nuna cewa tuntuni ma ya kamata a naɗa mace baƙa To amma wasu 'yan jam'iyyar Republican sun zarge shi da nuna wariya ga maza da matan da ba baƙaƙe ba kan wannan matsayin. Hukumomi masu sa ido kan harkokin kuɗi a Amurka sun ci tarar reshen birnin New York na babban bankin ƙasar Pakistan MBP e ta sama da dala miliyan 55 saboda saba ma dokar hana halatta kuɗaɗen haram da kuma rashin bin ƙa'ida sosai. tarar wadda babban bankin amurka da ma'aikatar cinikayyar new york suka ci bankin na pakistan ta sa hannun jarinsa ya faɗi da kashe bakwai cikin ɗari jiya jama'a. kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau za mu je maburya da ke yankin karamar hukumar Mariga a jihar Neja. Maburya dai yankin kan iyaka ne tsakanin jihohin Kebbi da Naija inda 'yan bindiga daɗi ke ci gaba da kaddamar da hare-hare a halin yanzu akan waɗanda ba san hawa ba balle sauka. To madalla. 'Yan bindigar sun afkawa garin na maburya bisa babura sama da ɗari. Ga wani ganau wanda aka yi komai akan idansa na mana ƙarin bayanin ainihin abin da ya gani. Sunana Murtala Muhammad Maburya. Wallahi mutanen nan sun shigo daga doyon kumbashi suka zo nan wurin akalla mashin 146 ne suka shigo nan garin maburiya kuma sun shigo sun faffashe mutane dakuna sun faffashe mutane shaguna sun yi banna ila adadin ni ma nan karan kai na mashin ina sun ɗauke suka fashe mai tanki suka kwashe mai sannan suka wuce sun ɗauki mashin sama da goma akalla sun wuce yanzu daga nan da suka bar suka gama abin suke sun tattara mutane ba amma ba su da yake sun wuce ne ba dawowa ba ne kowa ba sun tara mutane sun haya mutum amma sun saki kowa sai dai su anshi wayoyin mutane da ainihin kudaden mutane suka bi kuma suka wuce suka shi wannan kuma suka wuce sun dai ma wasu duka sun bubuge wasu kan fa shi kudade amma dai ba su gaskiya ba su wuce da kowa ba ka san kashi kashi suke yi wa'annan ina a zato na gaskiya ba wa'ancan bane da aka faɗa da su dan kula wurin sojoji mm. wa'annan ga tun da kuma bangaren shi suka kwallo ta gabar da maburiya to amma ainihin su yanayin su wa'ancan ta dan kolo kuma wa'annan su sha'anin su ina gan daban ne abinda nake tunani hasashe na kenan ban da tabbaci amma dai abinda nake tunani ke wa'in ga tanan ta shi ne suka kwallo suka yi faɗo nan maguriya ana yin sallah asar mu ma sauran raka'a guda a sallame sai ga su ta halbi hali haka dai muka sallama sallah da aka gama sallah mutane hankali zai tashi mutane yanzu ba kowa cikin gari mata duk sun yi daji yanzu mu kaɗai ne maza muka yi ɗayan ƙarin hali mu zo mu ɗan samu abin da za mu ɗan ci mu kai ma iyalai cikin daji kuma haka dai ake yi muna nan da ya ɗarɗar ake da gaskiya. Malam Murtala ya ce yanayin da suke ciki a halin yanzu kam abin akwai tashin hankali. Tashin hankali a matuka ana cikin tashin hankali tun da kaga an ce mutane mata da yara duk suna cikin daji cikin wanga dare ta ga ya matsala mu dai muka yi karin hali muka zo don a dan samu abincin da za a je cikin daji don a kai mu iyalai. Gaskiya mu ba wani mataki da aka ɗaukan mun a nan wurin babu wani mataki babu soja ko balle ɗan sanda ko mobile police kowa babu mu mun dogara da ga Allah kawai amma muna kai koke mu gwamnati su taimaka su kawo muna gudunmawan jami'an tsaro don mu samu sauƙin zaman lahiya a wuraren ganamu. Wannan kuma shi ma wani gano ne ba jiyo ba wanda 'yan bindigar suka zo garin yayin da yake cikin wannan gari ga kuma abin da yake shaida mana. yanzu haka ina cikin garin dan kola maburya maganan gaskiya abin da ya faru bai da daɗin kallo gaskiya muna nan da safe dai sai aka ce muna barayi a yabawa yabawa kuma tana wanda ne jastic ne ka sani muna nan ko da zamu ankare sai muka gansu a cikin garinmu kanihin maburyan suka zo suka kori mutane sannan suka tunkari sojoji sojoji kuma maganan gaskiya sun yi fada sosai kuma sun yi galaba kansu don da dama an kwashe masu sukan su amma kuma su ma kansu sun tafi da masu kan yan gari amma maganan gaskiya sojoji sun yi namijin aiki kamar waɗanne sojoji ne kuma sannan yaya adadin yawan yan bindigar ke dai wanda kai ka wa idan ka daga ina kake jin yan bindigar sun fito tun da kace sojoji sun yi kokari sosai kimanin yan bindiga nawa ne kake jin eh, sojojin sun kashe a wannan artabu da aka yi ka san muna boundary da kebin ne da neja na kebin ne suka kawo ma neja dauki gaskiya maganan gaskiya tun daga can inda suka fita mashin ya kai ɗari uku daga ainihin can macitta abin ga yana can wurin mai laka san ne dama bodan su yake daga an ji su mai laka ko da zaka tattance sun kawo mace ta don an yi fada da su matuka har su ma dauki soja sun kashe soja guda sun halbi kuma manfol daya da soja a takaice sun halbi mutum uku biyu soja guda manfol soja guda ya rasu amma dai biyun na nan ba rasu ba suna asibiti ya in na ce maka ga nawa ne na yi karya amma kan an ci su sosai gaskiya sojoji sun yi kwazo kuma mu mun ji daɗin sojojin nan sai dai jin zafin mu guda Ka ga da sojojin nan ba su kawo mana dauki ba mu ne za su za a halaka mu kenan amma da yake arzikin da muka samu na muna tare da kebin muna boda da su kaga duk abu da ya ci mu ya ci suka kawo mana ɗauki, kuma suka ci galaba kan din wala in ka gan su ka aka ce maka sojojin nan sun kashe su sai yi mamaki saboda yawan sun tinkari sojojin ne gaba da gaba war abin gaba da gaba sojojin suka zo ma malamin ya ce matsalar tsaro a yankin nasu tamkar matsalar tsaro ne a shiyar arewa maso gabashin Najeriya. Gaskiya yadda matsalar tsaron yake ni karan kaina abin na cimin rai saboda gwamnatin najeriya dai tana da mayakan da za su tunkari abin nan kai tsaye a kare kaga yau ba daɗi a ce talaka ya bar gidan shi nan ya saba nan yake ci nan yake sha idan ya zo gari tsadan rayuwa bai saba da gari ba zai wahala kaga kuma kalubale ne gare shi gaskiya matsalar tsaro sai da kasan maiduguri a can lokacin da suke fuskantar rashin tsaro to haka muke yanzu ya not safe mun wallahi matsalar tsaro ta yi yawa ma ba kwanci hankali in kaga yan mutanen gari da suka taso waɗanda ke kauye suka ka shigo garin saboda matsalan tsaron sai ka yi mamakin gudun hijira sannan sai ka ji ana yin abu can mu yankin mu bai kawo muna in an tallafa ma yan gudun hijira na can cikin gari sai a dauka a kai mana cikin gari amma na kauye su ba za a kawo musu ba ko su samu ko gar su samu ba ruwan bai dace a ce gwamnati tana yin haka nan ba in aka kawo tun da talakawan ke wala ya kamata ya yi a bi su ɗaya bayan ɗaya su samu ni gaskiya kira na ga gwamnati ta diba ta tausaya ma talakawa sannan ta diba yanayin da take ciki. Wannan kuma shi ma wani ganau ne ba jiyo ba gaskiya abin na ci muna rai saboda muna tare da iyayenmu da yanninmu da kanninmu a ce mu baggari abin da tausayi gaskiya barin gaya maka idan sun zo ba kama da damar shiga gida dun ko rijiya ke gaban ka kana iya fadawa har su wuce ka ka lahiya lauko a hito da kai saboda akwai abin da kware kware da ke nan gehe-gehen garin da ka samu ka faɗa wurin shikenan ka tsira wani kuma an kamar rufi ne sai ka shige karkashin kwanan haka nan wasu ke samu har suna tsira don ba inda za ka je ina taƙaita maka yau ma har asibiti akwai inda bullet bullet ya faffasa tagogi ko ba wannan ma zai kai kusan karo na ashirin da biyar ko yan bangan mu ma a tallafa musu ma da kuɗi ko batir babu wanda aka yi ko bindiga babu ta ma wanda cizo yana so ya kara maka karin eh, bayani. to ba me kama shi waya hello eh, baba. ina tsammanin nuna bai tausayi. baba 'yan talakawa baba wallahi baba eh kana jina eh ina jin ka to dan kwantar da hankali baba zai mata to ina hankali na yake kwanci mutum yadda arba'in yanzu ba ko guda gidan shi na zo gida ba kowa ban san ma inda zan neme su ba nan ba wani ci gaba ba wani building da yake na improvement wanda za a zo a ce mu gashi wanda gwamnatin da ta yi sannan kuma ga mu da kadaddan rayuwa a kasar ga barayin nan da suka zo yau garin ga wallahi sun yi ƙarfin ɗari uku wannan wannan gwamnan ke bi Allah ya mai albarka Allah ya sa ya mutu ya ya samu kabarin shi da haske hmm. saboda in ba don shi ba mu san halin da za mu je Kamar kai an dan dauki wasu ne a cikin iyalanka ko yan uwanka a garin ni yanzu ban san inda suke ma ba sai na neme su Tunda muna bandiri da naita da kebine ne yanzu nan ko na hito cikin kwabar duci. Da mm. na zo ne na ga gida na ba kowa na ce idan suka je aka ce wasu na ta dan kola keji shine na mm. duba gidana. To yanzu yanzu haka ma muna cikin kai a gada su dawo da daddaren ga. Ko tallahi da muka taba gudu na taba gudu daga nan na je kwanta gore da iyali na na ɗauki gida dubu ɗari da talatin. Wallahi aka zo aka ta rubutu sunan mu na iska wai za a yi mu tallahi ko kwabo ba inda ya ba mu. Muka gaji da aka ce gwanan da mai tausayin talaka ya kawo sojoji sai muka dawo dawo muka ce bari mu zo mu zauna tun daga wanga gona duk abin da kenan zai rika kawo mu guduma yadda za mu gari faɗuwar ranar da haka za mu ga gari ya waye eh, insha Allah da na gama magana ga yanzu kwaba duci zan koma ita dai za ta sai bin da mu da kwanaki ma muna kwanci daji da wani maciji ya sare tun Ka kaga duk eh, raki ne haka ni da farko an zo an koran min shanu tara da baya aka zo an kori guda bakwai ba yanzu ban da ban da komi honorable Abbas Adamu da ke zama shugaban riko na karamar hukumar Mariga ya ce suna da masaniya akan abin da ke faruwa kuma ana ɗaukar matakai. Lalle na samu report na biyu ban waɗannan 'yan ta'adda ta wannan hanya suka shigo gunduma na na ƙaramar hukumar Mariga Local Government sun zo ta nan sun raɗi ɗan kolo da yake muna da kyakkyawan mu'amala tsakanin mahukuntan na ɗan kolo da mu ƙaramar hukuma don sun sha biyowa suna damun mutanen waɗannan ƙauyuka kuma hakan ya ja hankalinmu muka ga ya dace mu mu kai ma jami'an tsaron da ke dan kolo ziyara ta hanyar wakilta wasu al'umma da suka je suka gana da su domin mun sani kowa ya san sojan najeriya sojan najeriya ne sojojin suna a dan kolo ne ba don su tsare kawai yankin dan kolo ko birnin kebbi ba suna aiki ne karkashin jagorancin shugaban kasa kuma wannan ya sa sun bamu haɗin kai duk sanda muka ji ɗuriyan waɗannan bandit wato 'yan ta'adda muka sanar da su suna iya ƙoƙarin su wajen kawo ma mutanen da ke wannan yankuna namu ɗauki bayanan da muka samu a jiya daidai sallan juma'a waɗannan 'yan ta'adda sun zo waɗannan yankuna kuma sun so su kai farmaki ga ainihin jami'an tsaron mato alhamdulillahi jami'an tsaron sun samu bayani akan lokaci kuma sun ɗauki matakan duk da ya dace wajen hana kai hare-hare a waɗannan yankuna jami'an tsaro sun samu nasarori sosai a kansu domin duk kaga dan ta'adda ya kai ya saki abun hawan shi ya ruga kaga wannan ya ba da damar kenan ya kwashi kashin shi a hannu to amma rabul akwai bayanan da ke cewar bayan artabin da aka yi da 'yan bindiga a jihar kebbi ne suka tsallako yankin ku ko wannan batu haka yake? Eh, wannan gaskiya ne bayan sun yi ba ta kashi tsakaninsu da jami'an tsaro sun biyo sun shiga wani gari nawa da ake ce ma ah, maburya zuwa ragada har ma na samu report cikin dare sun kwana a wani ƙauye da ake ce makadago amma zuwa yanzu mun yi ƙoƙari mun sanar da jiha domin a samu a kawo ma mutanen wannan yankin don in suna kadago kamar suna yankin gulbin boka kuimo da dusai ne don ta wannan hanyar suke bi su bulla magama zuwa rijo ko kuma wasu su bi yankin mashegu to mun sanar domin a kawo ɗoki. na gaugawa kuma an samu na daga jiha za a yi iya kokari wajen ganin an hana su kai hare-hare inda suke son su isa Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwa ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Solomon Abbo shine wanda ya daidaita mana sauti. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Hassan mai na kai na ke sallama da ku, mu kasance lafiya. a gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka barka da warhaka da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Suna na Haruna Mamman Bako daga nan gidan rediyon Niyya FM na birnin Kwannin Jamhuriyar Nijar kuma tare da Haruna Ibrahim Ras ne za mu gabatar muku da shirin da dan gari da ke kasancewa shirin haɗin gwiwa tsakanin sashen Hausa na muryar Amurka da gidajen rediyo Kanda yake kawance da su a yau Haruna Ibrahim Rasne ya tattaki har garin Darge da ke cikin karamar hukumar mulkin Tsibiri ta jihar Maradin Jamhuriyar Nijar inda ya fira da ɗaya daga cikin dattawan garin da ya soma da gabatar da kansa wanda daga bisani ya karanta masa yadda tarihin garin yake a yi sauraro lahiya. Ni sunana Alhaji Iso Jari kuma ni dan haihen Darge na. Me yasa ake kiran Darge da Darge? Lalle ita Darge abin da aka kiranta can da aka fara sare Darge ba a gani komi sai itace. kumci na itace wato akwai kura akwai zaki akwai giwaye in masu wanda za su sara ta in sun ka sarata ta in rana ta wadi sai sun yi runwa su hau basa su kwanta in dare su koma su ka to sai an ka gani da an ka diba a gani da gari an ka samu aka zama na gari sai an ka diba an ka ga itace wanda itace na da aka ce ma dirga sai an ka ga ya yawa to ana cewa dirguna da nan sai an ka maida ta dargi kaji maharin dargi kenan dargi ki yanzu ta kai shi to dargi da ya ga yanzu da ya ga kawata ta kai shekara wajen ɗari da hamsin da biyar zuwa da sattin ma shekarunta. To da mi darge ta shahara da shi? To abinda ta shahara da shi darge makiyaya na kuma manoma. Noma da kiwo shi ne sai kasuwanci ya an yi su su ne abinda ya shahara da shi. Da wace kabila da wace kabila ayin eh, mazamna darge haka? To darge ita dai kabila azbinawa ta. tunda nan ne muna da tambar rane aka yi masu rika darge suka taho tun daga agada inda suka yi tambar rane har da muna da tambarewa tamanin da takwas yanzu ma sun kai kai gobe ya tara eh tunda an kara wasu bayan wannan to abin da suke azbinawa ne akwai malamai wanda suke su ne shehoni na maye-maye malamai na limami wanda suke wangara na kuma akwai zanwara muna nan tare da su sanni suna ma malaman mu sa'idin nan kuma akwai sauran kabilu akwai hausa akwai wasu da ake ce ma addawa masu gobarci na to amma kabila addawa na eh, to su ne muna zama da su kenan za a iya cewa kenan garin darge sarautar eh, tambari ne eh sarautar tambari na mutu wannan kabila ba kai ko takardar mu wajen tunda an ce tambare 80 haya kai gomi ta yanzu ai mu sarautar mu tambarawa tambara na da kaji an ce tambare to shine shine babban shine sarki daga ina mutan darge suka taso suka komo nan darge kaji da sun ka taso daga agadas sai ingal sai tanis daga nan sai suka sabko suka zo na cikin ƙasar kacena da gobir to shine aka ce suka zama na gidan boka bayan gidan boka suka zama na ashalu daga ashalu sai suka taso suka komo sabon mashi to nan sabon mashi aka yi wani gari nan dan guntu nan bakin abin nan da nan sai aka komo an ga wani aka zamana daga nan sai dargi to kaji irin zaman da sun kai to kuma ma'amala su sai ta tashi daidai da gobera armi shiga tsakanin su da gobera tun da mayaka na su ma gobera mayaka na ana yaki nan tare da su sai su gobera da yake kasan su gobera su ne suka fara zama nan cibiri su suka cire cibiri to shikenan sai an kaga sun kaga lalle wa'annan mutane zarumai na sai aka hada armi sai an kai ta harkoki tare da su. Wace hazaƙa haka abzina suka nuna a can baya gurin yaƙi? Ya yi da suka yi ai ba ƴan ƙaramata ba. Ai babba hazaƙa duk inda suka zo gari sai su yaƙe garin. su kwashe komai su irin mutane ba azbi ne ma shi ga yaƙi ma ga lokacin ma sai a ce babu kamar su tunda akwai dawakin da agare su ma in son ka zo wani yaƙi son ka bigi dokin son ka sa mai kaimu suka tsakure shi dokin sai ya cira sama sai dira duk inda son ka zo gari yaƙi su kai an ba lokacin tura ba dai son ka bar yaƙi da tura son ka hana yaƙi amma sa ne yaƙi mashahararri na ma maya maya tunda ka je tambarin ga tamanin da takwas da muka fara waɗi ba wanda bai ta ka ta yaƙi har za ku wannan dargi an dora zuwa ayo yaƙi a kwashe ke gari do a kwashe ke kaya ne da komi da duke da komi a so da su. kamar menene ke ci ma dargituwa kwarya ko na ce kai tsaye matsalar darge. To darge muna da matsala mai dama tunda dai mu babban matsalar mu dai an yi ruwan shubka gari sai ya cika da ruwa saboda ya zama kamar cikin kwari ba inda ruwa za su ta to wannan matsalar muna bukata ko da gwamnati ne mu samu an mana kwalbati na biyu akwai matsala wadda ta zo mana bana ta rishin ruwa mun samu shekara kamar wajen uku ko ko da tunda dai mu nan ma akwai mushan gona da gare mu ya san da wannan mun shekara wajen uku ko hudu ba a samu abinci so to bana ma sai to akwai wurin da koyan ka ba ba an ka samu makarar ruwa kuma aka samu ruwa kuma sun dauki. to ka gani sai mun ka samu wannan matsala eh, rashin ruwan nan shine matsala to kuma akwai ruwa na sha da ba mu da su isasshe tun da kin mu dan karami na eh, an yi dan shato dan karami na ba muna da matsala shi ko garin ga daga mutanen nan ya kai wajen dubu a tun mu ma kusan tun da gari uku a da nan game da tukun ban da kam to kaji babban matsala nan ta rashin ruwa eh, akalla a misalta ai ya kai wajen wajen miliyan ko eh, ya kai wajen miliyan guda wajen ga busai sai daɗa busai sai suna da yawa kwarai ko mm. bayan wannan kuma da muka zana maka muna da kuma sarkin azubin akwai shi na aka ma sarkin azubin labo kamfo akwai sarkin azubin akwai sarkin azubin almu guda biyu to akwai abbas yanzu shi ne ke rike da gare abbas eh, sarkin azubin almu to yanzu shi ke rike da gare eh shi ke rike da garin yanzu to amma saboda ya yi sarautar dama ta sarkin azubin dai shi ne sarkin azubin kyan shi abbas fas'alhum shi ke yanzu yanzu shi yanzu zaman da aka zo an can don rasu yanzu shi ke rike da gare bayan haka nan ita darge babban gari na nan cikin kasar shahadakwari idan suna jihar shahadakwari na kasar eh, cibiri mm, shi ne shi ne masu sauraron sashen hausa na muryar amurka a nan ne muka zo karshen wannan shiri na da dan gari shirin haɗin gwiwa wanda ya zo muku a nan sashen hausa na muryar amurka tsakanin rediyo niya fm na birnin kwannin jamhuriyar niger da sashen hausa na muryar amurka ni haruna umman bako a madadin haruna ibrahim ras ta ya ɗauko muna tarihin nagarin garin darge anan ne zan ce muku sai kuma wani shiƙon idan fa allah ya so to madalla Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci sha bakwai 1725 da kuma sittin. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye tashar VOA Africa kan mita ɗari da da ɗigo biyar. Baya ga haka, a ko da yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. mu. sai kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na baba yakubu makeri da kuma matasa a duniyar gizo na shamsiya hamza ibrahim yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salomon abo da hada shiri da bada da umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.